على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da kasai wanda ya mu lafiya ya sake dawo da mu wannan makaranta mai albarka da muke karanta wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'awa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a masallacin Ihya Sunna da ke kofar Nasarawa a birnin Kano, Nigeria. A yau da ikon Allah madaukin sarki za mu tashi ne a gabar magana ta casa'in a darasi na casa'in gabar magana ta ɗari da goma sha hudu a cikin wato wannan littafi na kamul jana'iz in za ku iya tunawa a satin da ya wuce mun fara tattaunawa ne akan mayan tafi bihi mayitu abinda mamaci zai iya amfanuwa da shi a rayuwarsa ta lahira bayan ya mutu ko rayuwarsa ta barzaku bayan ya mutu muka ce abu na farko addu'a idan an yi wa mutum addu'a ya zamanto wanda ya masa addu'ar musulmi ne kuma ya zama addu'ar ta cika sharuɗan da ya kamata ta cika Allah yana karɓan wannan addu'a kuma ko da mutum ya mutu yana kwance a kabarinsa in an masa addu'a addu'a nan za ta kai masa Allah zai amsa kamar yadda aka kawo yar wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna na, rabba lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم aka kawo hadisai da muka karanta riwayar imamu muslim da abu dawud da imamu ahmad cewa da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun addu'ar mutum musulmi da zai wa dan uwansa alhali lokacin baya nan addu'a ce wacce suke karbuwa kuma akwai mala'ika da aka ainihin wato wakkala wanda yana karban wannan addu'a kuma yana yin addu'a shi ma yana cewa amin wa laka bi kai da kai addu'ar amin kuma Allah ya baka irin abin da ka roƙa dan uwanka ya ce bal inna salatal janazati julluha shahidun lidhalika bari dai sallar jana'iza mafi yawancinta mafi rinjayenta ita mai shaida ne akan haka din saboda gaba ɗayanta li anna ghaliba ha du'a'un lil mayyiti saboda mafi rinjayen ita wannan sallar jana'iza addu'a ce ga mamaci wastighfarul lahu da neman masa gafara kama ta kaddama bayanuhu kamar yadda bayani ya gabata abu na biyu da mamaci yake iya amfanuwa da shi wanda za mu tattauna a yau a kansa shine qada'u waliyul mayyiti sauman nazari anhu waliyin mamaci majibancin lamarin mamaci ya biya masa azumin ko ya rama masa azumin bakance da shi mamacin ya yi albani allah ya ji kansa da rahama sai ya ce azumin bakance ya ce azumin bakance a wannan magana akwai iyakan cewa wani irin azumi ne idan wani ya mutu za a iya rama masa waliyinsa kamar misalin 'ya'yansa za su iya rama masa sai ya ce azumi na bakance azumin alwashi kamar ya mutum ya ce ni kuwa na yi alkawari idan dai Allah ya sa ɗana ya samu admission a jami'a ta kaza na yi alkawari sai na yi azumi biyar wannan azumin bakance ne to wannan ya halatta idan ya mutu bai yi wannan azumi ba tunda ya yi alwashi ya yi alkawari sai ya yi dole ne to kuwa lallai ne tilas ne ko shakka babu sai an rama masa wannan azumi ta dole wanda ya ce ya yi alwashin idan allah ya sa ya yi tafiya ya je ƙasa kaza ya siyo kaya ya je lafiya ya dawo lafiya ya siyo da kayan nan zai yi wa allah azumi alhamis biyar duk alhamis duk alhamis ɗin duniya sai ya yi wannan azumi don nuna wa Allah